radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa sa na rana kuma Tahir Amina zai kasance tare da kowa wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke rike da su. Ba wani gabatar da muna rike da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma Abdullahi Salisu Usman Katsina ya saba gabatarwa. Daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da Mustapha Adam. da kuma shirin nan na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a bakwai ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan jumada thani na shekarar ta 1443 hijira kamariya masu ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wata bakwai ga watan janairun shekarar ta 1979 tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar cambodia paul pot ya tsere biyo bayan harin da vietnam ta kai akan kasar ta cambodia da nufin kifar da gwamnatinsa inda Hans Marin ya karbi ragamar shugabancin kasar. Pol Pot ya takura ma al'ummar kasar Cambodia inda ya rika shafe duk wata alama ta tarihi kamar da kuma ya rika share ƙauyuka da korar jama'a da kuma tilasta su yin ayyukan wahala da kuma kashe duk wanda ya saba masa ko kuma ya soki salon mulkin sa inda aka kyasta cewa ya kashe mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙasa da shekaru uku da yana mulkin ƙasar ta cambodia musamman ma 'yan asalin vietnam mazauna kasar vietnam wadda take samun goyon baya daga tarayyar soviet a lokacin ta fice da cambodia a cikin shekarar ta 1983 sakamakon matsalar lambar kasashen yammacin turai da ƙarshe masu ware kukun sun cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan janairu shekarar ta 1986 wani jami'in ɗan sanda a ƙasar masar mai suna suleiman khatir ya yi shahada sakamakon harbe wasu yahudawan isra'ila da ya yi a yankin arewacin sinai a kasar ta masar suleiman hatar ya harbe yahudawan sahiyuniya bakwai a arewacin sinai ne da nufin kawo cigas ga shirin gwamnatin masar a lokacin wanda take da shi na neman amincewa da isra'ila a matsayin kasa halastacciya da kuma yin sulhu da ita sulhun da ake kira da camp david kwatan sojin kasa masar da ya ta yanke masa hukuncin daura rai da rai amma bayan wani lokaci sai aka samu gawarsa a cikin kurkukun da ake tsare da shi a birnin alkahira inda jami'an tsaro suka ce ya kashe kansa ne amma jama'a da dama sun yi imanin cewa gwamnatin ƙasar masar ce ta kashe shi wannan da ya jawo mummunar zanga-zanga a cikin biranen ƙasar ta masar musamman ma dai birnin alkahira fadar mulkin ƙasar inda jama'a da dama suka nuna fushinsu dangane da abin da suke zargi na kisan da gwamnatin ƙasar ta masa.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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran juyin juhal musulunci na ƙasar iran ya raya ranar shahadar zahra salamula alaiha dare na hudu majalisar ɗinkin duniya ta ce hare-hare ta sama sun kashe mutane uku a yankin tigray na ƙasar habasha a ƙasar falasɗinu kuma falastinawa biyu ne suka yi shahada sannan aka kama wasu goma sha tara a wani farmakin da yahuda suka kai masu yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjiyar halin musulunci a nan ƙasar iran imam said alil khamna'i ya raya ranakun shahada fatimatu zahra salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hudu a jiya alhamis a husainiyan imam khomeini kudisa sirru da ke cikin gidansa a nan birnin tehran kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa an gudanar da juyayin shahadar ne a husainiyar imam khomeini inda shi jagoran da kuma wa'anda suke karatun juyayin ne kawai suke cikinsa an yi haka ne don kiyaye dokokin hana yaduwar cutar corona da ake fama da shi a ƙasar fatima salamullah alaiha ita ce ɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan matar limami na farko imam ali da abi talib alaihi har ila yau mahaifiyar limamai na biyu da kuma na uku wato imam hassan da hussein alaihi salam shahadarta ta kasance ne a cikin watan jama'a thani kwanaki kaɗan bayan rasuwar mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam an raya kwanakin shahadar zahra salamullahi alaiha a duk faɗin ƙasar iran a jiya alhamis a masallatai da kuma husainiyoyi da kuma wasu wurare masu tsarki a dufaɗin ƙasar gwamnan lardin hazarul maut na ƙasar yemen wanda yake ƙarƙashin ikon tsohon shugaban ƙasar mansur hadi ya bayyana cewa shugaban nashi ya ba shi labarin cewa mai yiwa lardin ma'arib ya fada hannun sojojin ƙasar nan gaba kaɗan sannan daga nan za su koma kan lardin hazarul maut don haka ya kasance cikin shiri tasharar talabijin ta almayajin ta kasar lebanon ta bayyana cewa ya zuwa yanzu sojojin kasar yemen da kawayensu sun kwace gari na karshe a lardin jauf da ke makwabtaka da lardin ma'arab da kuma hazarul maut labarin ya kara da cewa lardin ma'arib gaba ɗayansa yana iya fadawa hannun sojojin kasar yemen nan gaba kaɗan kafin haka an kashe kwamandan sojojin hadi a marib farhan an-Naqib a fafatawa da mayakan gwamnatin na kasar yemen sannan wasu da dama daga cikin sojojinsa sun mutu a yakin gwamnatin kasar haɗaɗɗen daular laraba ce take taimakawa rundunar farhan naqib a lardin na ma'arib hare-haren da jiragen yakin gwamnatin kasar habasha ta kai kan yankin tigre daga arewacin kasar habasha sun yi sanadiyar mutuwar mutane uku a wani sansanin 'yan gudun hijira a yankin kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto majiyar majalisar ɗinkin duniya a yankin tana faɗar haka a jiya lamis filippo grandi babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya wato unhcr ya bayyana cewa mutane uku ne hare-haren suka kashe a sansanin 'yan gudun hijira mai suna mai aini kuma biyu daga cikinsu yara ƙanana ne 'yan gudun hijira daga ƙasar eritrea labarin ya kammala da cewa duk kokarin da kamfanin dillancin labarun reuters ya yi na jin ta bakin kakakin gwamnatin kasar habasha getnet edene bai sami nasara ba yan gudun hijira daga kasar eritrea kimanin dubu hamsin ne suke samun mafaka a kasar habasha masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Falasɗina biyu ne suka yi shahada a yayin da wasu goma sha tara kuma aka kama su sannan wasu biyu kuma suka ji rauni a wani farmakin da sojojin hamsin ƙasar isra'ila suka kai yankin yamma da kogin jordan a jiya alhamis a ƙasar falasɗinu da aka mamaye kamfanin dillacin labaran sana na kasar syria ya nakalto kamfanin dillacin labaran wafa na kasar Falasinu da aka mamaye yana cewa a garin balata yahudawan sun kashe bakir hasham ɗan shekara 21 a duniya sun raunata mutum guda sannan sun kama guda banda haka yahudawan sun kashe mustapha yasin filna ɗan shekara 25 a duniya a yammacin garin ramallah da ke yamma da kogin jordan banda haka falasinawa da dama ne suka ji rauni a baitu Umar daga arewacin garin hebron shi ma a yankin yamma da kogin jordan kamfanin dillacin wafa ya ƙara da cewa sojojin yahudawan sun kai hare-hare a garuruwan kusa da nablus himma kusa da birnin kudus da kuma tabus da balata duk kusa da birnin na nablus a jiya alhamis Firaministan ƙasar Iraki wanda yake ziyara aiki a lardin na al-Ashraf na ƙasar Iraki ya gana da Sayin Muktada sadr a gidansa inda suka tattauna matsalolin lardin da kuma wa'anda suka shafi siyasa da kuma ƙasa da ƙasa. kamfanin dillacin labarun musalla ya kallo kazumi yana faɗa 'yan jarida cewa zuwa sa lardin najaf ba ta da dangantaka da harkokin siyasa ya zo ne don duba yadda ayyuka suke tafiya a lardin kuma bai naɗa sabon gwamna a lardin ba don shi ne kansa yake kula da lardin da muhimmancinsa a ƙasar gamayyar jam'iyyu da muktada sadar yake jagoranta ne suka samu rinjaye a majalisar dokokin ƙasa ta iraki a zaben da aka gudanar a shekarar da ta gabata kuma ana sa ran gamayyar jam'iyyun za ta haɗa kai da wasu jam'iyyun don kafa sabuwar gwamnati kuma mai yiwuwa ta tsawaita shugabancin firaministan ƙasar mustapha alkazimi idan majalisar dokokin ta kama aiki masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Tuma da lama sauraron zu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan mu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake ƙoƙarin lalubo hanyoyin bunƙasa ƙasa da abinci a tarayyar najeriya kama daga ƙungiyoyin manoma da kuma gwamnatin tarayya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban ƙasar najeriya muhammad buhari ya buƙaci ganin jami'o'in aikin gona na ƙasar sun jagoranci yadda za a bunƙasa hanyoyin samun abinci a cikin ƙasar shugaba muhammad buhari ya kuma bayyana cewa cibiyoyin ilimin aikin gona na ƙasar ta najeriya suna a matsayin wani ginshiki ne na samar da sauyi a fagen aikin gona da kuma ƙera na'urorin zamani na aikin gona ɗin. sannan kuma da fada da kurarowar hamada shugaban na najeriya dai yana son ganin ƙoƙarin cibiyoyin ilimin aikin gona ɗin ya kai ga baiwa ƙasar damar rage dogaro take yi da man fetur a matsayin babbar hanya ta samun kuɗin shiga gwamnatin tarayya in ji shugaba muhammadu buhari tana tsammanin samar da kirkire-kirkire a cikin sauri daga cibiyoyin ilimin aikin gona da ake da su a faɗin ƙasar ministan aikin gona na najeriya ne dai dr muhammad abubakar ya wakilci shugaban ƙasa a wurin bikin yaye ɗalibai karo na goma da jami'ar aikin gona ta michael okpara da ke jihar abia ta yi tun da fari dai ƙungiyoyin manoma na tarayyar najeriya sun buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta taimaka musu wajen bunƙasa aikin noma ƙungiyar da ake kira national apex of nigerian farmers cooperative society wacce kuma a takaice ake kira da nanfacos ko kuma nanfacos tana son ganin gwamnatin ta taimaka musu domin su sami dukkanin kayan aiki da suke bukatuwa da su saboda bunƙasa harkar noma domin su kuma a nasu gefen su taimaka gwamnatin tarayya ta cimma manufar da ta sa gaba na ganin cewa an daina dogaro da man fetur wajen samarwa ƙasar mafi rinjayen kudaden shiga ƙungiyar tana son ganin gwamnatin tarayya ta ware aƙalla eka dubu ɗaya a kowace jiha daga cikin jihohin da ake da su domin ita ƙungiyar ta yi amfani da su wajen bunƙasa harkar noma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasar ne dai gugu uzoma ya yi wannan kira a madadin ƙungiyar tasu a wani taron manema labaru a babban birnin tarayyar ƙasar abuja har ilawu ya ce an kafa wannan ƙungiya ne ya dama tun da fari domin ganin cewa ta taimaka da tallafa gwamnatin tarayya ta cima manufofin da aka shata a fuskar aikin gona to idan muka fita ga najeriya kuwa za mu ga yadda wato hukumar nan ta abinci ta duniya fawo wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma take da cibiyarta a ƙasar italiya take cewa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga suna fuskantar ƙalubale daga hauhawar farashin kayan abinci waɗanda suke shigowa da su daga waje hukumar abincin ta duniya ta bayyana cewa yadda farashin kayan abincin yake karuwa a duniya yana a matsayin wani kalubale ne mai girma ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga har ila yau wannan bayani na hukumar abincin ya zo ne dai a cikin wani rahoto na musamman take fitarwa sau biyu a cikin kowace shekara wanda yake shafar harkar abinci hada-hadarsa da kuma yadda farashinsa kan yi kwan gaba da baya inda a shekarar bana matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na cutar nan ta corona yake a matsayin wani sabon kalubale ga harkar noma a duniya to masu za mu dasa aya a nan muna fatan za ku zaci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu to madalla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa a makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar Nijar to a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. cutan kansa kamar daji da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta ne da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake ayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji ke nan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya ta girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba. Akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce da abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya cije ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to in an halicce ka da irin wannan jin din to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a cikin to shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasu wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa eh, to Dokto, eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake Eto eh gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba. A cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid. Masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout, kamar za a ce arthritis na gout. To amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai yana kara abin da masu cin nama jiya da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga kan toshewa a sai sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaƙa da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma da abin da yake sa ya jawo a jeji don samun cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa eh, to doktor kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da kai kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da ya a dabar al'umma ne sai mu dauki kamar a afirka a kansa da ya a al'umma a dabar al'umma shi ne sai mu ne mu kasa mata da maza in ka ɗauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abunan na'ura ne kamar a wajen fitsari na maza maza ne kawai suke da shi to yi yakan kumbura sai zai zama kansa ana cikin shi prostate kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma gaskiya yanzu suna yawa ana cikin shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abinan ya kansa jejin a hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma in sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To, eh, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Eke, eh ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a sai su jaji jin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi da wannan. Shi na ce ana kiran shi wani braka jin. da wa'annan yanzu su turawa ma aka aike ku aka duba ko a naku zuriyar suna da shi birata ɗin nan to sai da zama sai a ce ke kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani kuma tun lokacin nan suka gano cewa zuriyarsu akwai wannan halitta din a su sai ka je kamar tura suke yanzu sai su zama a cire nonon ma gaba ɗaya kafin ma a ce ma ya fara nuna halitta ko akwai akwai akwai cutan jeji da yawa sukan zo da ce yana yawo a cikin halitta to amma ba kowanne ba da an ce ya zo a halitta kuma dole sai ka kama ba kamar ana haihuwar mutum bane a ce an aike shi da shi kamar a ce ciwon ciwon sickle ka gane wannan kun muddin ka kamu da wannan abin nan mahaifa da suna da shi za su baka a haife ka da shi to shi kansa sai ya hada da wannan halittar kuma ya hada da environmental factor kamar yanayin yau da gobe na abin da muke ciki abubuwan da muke ci da abubuwan da muke yi to daga karshe dokta kamar iya batun warkar da cutar daji yake haka ana samun magani a wajen warkar da wannan cutar To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya akan lokacin da ya bamu muka tattauna da shi duk da dumbin ayyukan da ke a gabansa a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku bisalam a kasance cikin koshin lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci Ba badan kuɗi suke ba ha badan kudi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin wa dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu a hali yanzu tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you